صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى المجلس الثالث في ذكر فصل الشتاء أدرسي دمكي كرنت وانا لتابنا مختصر لطائف المعارف زامن تاشي ودرسينا شذا inda mala yake bayani yake cewa almajalisu salis majalisi na uku fi zikiri fasli shita zai bayani akan lokacin ashita shine lokacin sanyi lokacin tsananin sanyi خرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه إمام أحمد يافد حديثنا أبو سعيد الخدري الله يكاري يدعى قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa ashita'u rabi'ul mu'min ashita'u rabi'ul mu'min ma'ana lokacin ashita tsananin sanyi rabi'ul mu'min lokaci ne da mummuni yake walwala a cikinsa ma'ana yake ribatar lokacin ah, alhafiz ibn rajab Allah ya masa rahama yake cewa إنما كان الشتاء ربيع المؤمن dalilin da yasa aka ambaci a shita lokacin sanyi aka ce rabi almu'min lokaci ne na riba ga mummuni rabiya lokacin da mummuni yake amfana mana yake walwala yake kai kawo a ciki li'annahu yarta'u fihi fi basatin ta'ati saboda a lokacin arrabiya lokacin da iska ta yi sanyi rana kuma ba ta yi tsananin zafi ba saboda haka mutane suna yawo su shakata cikin iska mai daɗi ga kuma rana ba ta da tsananin zafi suna yawo cikin lambuna da kuma inda suke shakatawa to sai aka ambace mai imani aka ce shi lokacin shakatawarsa shine lokacin sanyi don me li'annahu yarta'u fihi fi basatin sa'ati saboda mai imani a lokacin tsananin sanyi yana kai kawo a cikin lambuna na ibada lambu daban-daban na ibada wa yasrahu fi mayadinil ibadat yana kai kawo a cikin fagage na ibada daban-daban wa yunazzihu qalbahu fi riyadil a'malil muyassarati lahu wa yunazzihu qalbahu yana sa zuciyarsa ta yi daɗi ta yi shawagi fi riyadil a'mal a cikin lambu riyad na ayyuka nagari almuyassarati lahu wanda ya samu saukin aiwatarwa kama tarta ulbahaimu fi mar'ar rabi'a kama yadda dabbobi suke kai kawo suke jin daɗi idan an samu lokacin rabi'a suke yawo suna cin ciyawa mai daɗi kuma suna shan iska a lokacin fatasmanu a lokacin rabi'a ne dabbobi suke yin kiba wa tasluhu ajsaduha jikinsu yake kyau Faka fakazalika yasluhu dinul mu'min fi haka addinin mai imani yake yin kyau ya inganta a lokacin sanyi bima yassara lahu fihi saboda abinda Allah ya yassare masa a ciki min ta'ati na dangin ibada daban-daban na da'a fa innal mu'mina domin mai imani yaqdiru fi shita ala mina hari a lokacin sanyi yana da ikon yayi azumi da rana min ghairi mashaqqatin ba tare da wahala ba wala kulfatin tahsulu lahu babu wani wahalar da zai samu a lokacin sanyi in yace zai azumi min jo'in wala atashin babu yunwa babu kishi fa inna naharahu kathira barid domin a naharahu yini a lokacin sanyi kathirun baridun yinin bai da tsayi kuma yana da sanyi fala yuhissu fihi bi mashaqqati siyam in mai imani ya yi azumi ba ma zai san yana azumi ba saboda ga lokacin yinin bai da tsayi kuma gari yana da sanyi wa amma qiyamul layli shita amma qiyamul layli a lokacin sanyi falitulihi saboda lokacin sanyi dare yana yin tsayi yumkin an ta'khudha an-nafas an-nafsu adh min an har mutum zai iya kwanciya ma yayi bacci ya huta ya ji dadi thumma taqumu ba'da zalika ila as-salah sannan sai mutum ya miƙe kuma ya yi sallah fa ya kara'u almusalli wirdahu kullahu min alqur'an a lokacin ne mai sallah zai karanta wirjinsa na alqur'ani surorin da isa ba karantawa na alqur'ani wa kad akhadhat nafsuhu haddaha min an-nawm bayan ya riga ya huta yayi bacci saboda tsayin daren fa yajtami'u lahu fihi nawmu almuhtaj ilayhi ma idraki wirdihi min alqur'an sai ya zamo ya samu bacci da yake bukata ya huta kuma ya ribaci ragowar dare wajen karanta alkur'ani a cikin sallah fa yakmulu lahu maslahatu dinihi wa rahatu badanihi a lokacin mai imani sai ya samu riba guda biyu maslaha ta addininsa yi azumi da rana bai sha wuya ba Ya yi sallar dare ya yi karatun ƙur'ani a sallarsa ya ribaci lokacin sannan kuma ya yi bacci isasshe saboda tsayin daren kaga wannan shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ambaci lokacin sanyi da cewa shine rabi almu'min wato inda mumin yake shawagi yake shakatawa wa min kalami yahya ibn mu'az an karbo cikin maganar yahya dan mu'az yake cewa al-lailu tawilun fala tukassirhu bi manamika dare yana da tsayi kada ka tauye masa tsayinsa da baccinka kai ta bacci kai ta bacci har alfijir ya keto wal islamu naqiyun musulunci kuma yana da tsafta wato musulunci fari kal ne fala tudannisu bi azamik kada ka munana musulunci da kurakuranka wato yana nuna mana cewa dare yana da tsayi in baka ga tsayinsa ba sai in ka yi ta kwanciya ka yi ta bacci ka yi ta barci to shine sai ga kama bayi da tsayi amma da za ka yi barci ka huta ka tashi ka yi wani abin alheri to za ka yi mamakin cewa ashe daren yana da tsayi ka yi sallah ka yi karatun ƙur'ani bayan kuma ka yi barci ka ƙoshi sannan kuma sai yake cewa addinin musulunci yana da haske musulunci yana da haske in ka ga ana batun aibata musulunci to wani ne ya ɓata sunan musulunci ba don musulunci ba ne yake da mai da aibi ya sake cewa wal islamu na naqiyyun musulunci yana da haske falatu fala tudannisu bi azamika kada ka muna nashi ka bakanta shi da kurakuranka kamar yadda yanzu ake fada cewa musulmi zaka ga ɗabi'unsu da halayen su ba masu kyau bane amma ka duba musulunci ka gani shin musulunci ne koya musu haka a'a su ne dai suka dinga aikata abin da yake ba daidai ba har ake ganin cewa kamar musulunci ne alhali musulunci yana da kyau yana da haske malaiti bi khilafi laili saifi sabanin dare na lokacin zafi fa innahu li qisarihi shi saboda takaituwarsa dare a lokacin a dare a lokacin zafi ba yi da tsayi ba shi kawai a ƙara wancan ba shi kawai a ƙara wancan dare a lokacin a lokacin a lokacin zafi bayi da tsayi bayi da tsayi wa harrihi yaghlibu an-nawmu fihi kuma saboda zafin sa sai bacci ya rinjayi mutum fala takadu ta'khudhu an-nafsu haddaha biduni nawmihi kullihi shi yasa a lokacin zafi zaka ga bacci baya isan mutum fala takadu ta'khudhu an-nafsu haddaha da wuya a ce a lokacin zafi mutum ya yi bacci isasshe biduni naumihi kulle ya samu bacci isasshe a lokacin fa yahtajul qiyamu fihi ila mujahada shi yasa a lokacin zafi tashi kai sallah yana da wahala tashi kai sallah yana da wahala saboda daren bai da tsayi kuma ga zafi ba za ka samu bacci ba sai dab da asuba sai ya yi maka nauyi wa qad la yatamakkanu fihi li kasrihi min al-farag min wurdihi min al-qur'an kuma saboda daren bai da tsayi in ka tashi kana so kai sallar dare ba za ka iya karanta abin da ya kamata ba na alkur'ani da ka saba karantawa alhafiz ibn rajab Allah ya masa rahama ya ci gaba da cewa alkiyamu fi laili shita ya shukku ala nufus min wajhain to me yasa mutane ba sa iya tashi a lokacin sanyi su yi ibada cikin dare yace dalilin da isa dalili guda biyu ne ahaduhuma dalili na farko min jihati ta'allumin nafsi bil qiyam min firashi fi shiddati al idan akwai tsananin sanyi ta'allumin nafsi rai yana samun kunci bil min firashi ya fita daga mayafin da yake kwance mai dumi min shiddati fi a lokacin sanyi saboda in mutum yana cikin mayafinsa bargo to ba zai so ya tashi ba sai tashin yi masa wahala wasani dalili na biyu da yasa tashi yake wahala lokacin sanyi bima yahsulu bi isbaghil wudu fi shiddati al-bard min at-ta'allum mutum yana tunani in ya tashi zai alwala shi kuma baya son ya taɓa ruwan sanyi wa isbagh al-wudu fi shiddati al min afdal al-a'mal al-hali mutum yayi alwala a lokacin tsananin sanyi ya kyautata alwala yana cikin mafiya kyawun ayyuka ana da lada mai yawa mai girma ga wanda a lokacin sanyi ya dage ya miƙe yayi alwala dan yayi sallah wa fi sahih ya zo a cikin littafin sahih muslim an abi huraira ta radiyallahu anhu daga abi huraira Allah ya kara masa yadda an annabi sallallahu alaihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al shin kuna so in nuna muku abinda Allah ta'ala yake kankare kurakurai dan shi wa yarfa'u bihi darajat yake ɗaukaka daraja a dalilinsa kalu bala ya rasulullah sabai suka ce kwarai ya ma'aikin Allah ba mu labari kala yace isbagul wudu'i alal makari kyautata alwala a lokacin kunci kyautata alwala a lokacin kunci shine lokacin tsananin sanyi a ce ka tashi kai alwala da ruwan sanyi rai baya so wa kasru alkhuta ila almasajid aiki na biyu da ake samun wannan daraja shine yawan takawa zuwa masallaci yawan takawa don mutum ya je yi sallah a masallaci wa intizaru salati ba'da salah da kuma jiran sallah bayan an yi wata sallah shi ma ana samun lada mai yawa a dalilinsa sai manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallama fadhalikumur ribat fadhalikumur ribat ai wannan shine ribadi wannan shine ribadi ma'ana an ce ribat aikin da ake samun ladan da baya yankewa saboda haka tashi cikin dare a lokacin sanyi mutum ya alwala yana da girman lada kamar yadda manzon Allah ya faɗa a wannan hadisi Allah yana kankare kurakuran bawa dalilinsa kuma ana ɗaga darajar bawa malaiti kana ata'ul khurasani yunadi ashabahu bil layl ata'ul khurasani yakan yi kira cikin dare ya kira mutane ce ya fulan ya fulan ya fulan yana kiran mutane da sunayensu komu fatawadda'u wa sallu ku tashi mana ku yi alwala ku yi sallah fa qiyamu hadha al-layl domin fa yin sallah a wannan dare wa siyamu hadha an-nahar da yin azumi a yinin wannan lokaci mai sanyi ahwanu min shurbi as-sadid shi yafi sauki gare ku a bisa shan as-sadid shine abinda ake shayar da yan wuta a gobe kiyama a gidan wutar jahannama as-sadid wato ruwa tafasashe ko kuma diwa ta yan wuta yace ai ku yi azumi da rana ku yi sallah da dare shi yafi muku wannan wa muqatta'atil hadid gadan fin kuma shi yafi sauki fiye da wato karafa ko kuma wato sarkar da ake daure in wuta a wutar jahannama sai yace alwaha alwaha annaja annaja alwaha alwaha ma'ana albidar albidar ayi gaggawa yi gaggawa a miƙe duk wanda baya son azaba yake so tsira gobe kiyama ya tashi ya sallah da daddare kuma ya tashi ya yi azumi da yini musamman a lokacin sanyi annaja annaja a nemi tsira a nemi tsira da waɗannan ayyuka kaga wannan magabaci yana kiran mutane da yin ibada saboda mai ribar da ake samu a lokacin sanyi yinin bai da tsayi in kai azumi yanzu magariba za ta yi sanan gari ya yi sanyi ba za ka damu da yunwa da kishi ba wa fil hadisi sahih ya zo a hadisi ingantacce anna na umar ra'a fi manamihi ka anna atiyan atahu abdullahi dan umar yi mafarki ya ga kamar wani mutum ya zo masa ko mai zuwa ya zo masa ka bihi ilan nar sai ya kama shi ya ja shi har ya kai shi wajen wuta hatta ra'aha har ya nuna masa wuta wa ra'a fiha rijalan ya'rifuhum mu'allaqina bis salasil har ma ya leƙa wutar shi abdullahi ya ga wasu mutane da igane fuskokinsu a duniya an rataye su da sarka a gidan wuta wato an ja shi kamar za a kai shi a jefa shi kenan an tafi da shi har ya leƙa ana tsaye fa atahu malakun wato mala'ika ne ya ja shi sai ga wani mala'ikan ya yi gaggawa ya taho fa qala lahu sai yace da abdullahi la tura kada ka damu kada ka tada hankalinka lasta min ahliha ai kai baka dan wuta kai ba ma abocin wuta bane sai ya farka fa kasta zalika ala ukhti hafsa da aka waye gari sai ya je wajen matar manzon Allah yar uwarsa na Hafsa ya bata labari cewa je yayi mafarki ga abin da ya gani fa qassatu Hafsa ala Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam na na Hafsa sai ta ba manzon Allah labarin wannan mafarki tace Abdullahi je yayi mafarki ga abin da ya gani an ja shi za a kai shi wuta amma ileka ya ga wasu mutane da isan su ma a duniya a cikin wutar amma sai aka yi maza aka taru wanda ya kai cewa a'a shi wannan karka abin nan karka ji tsoro ka ai ba dan wuta bane fakala da ma'aikin Allah ya ji wannan mafarki sai ya ce ni'mar rajulu abdullahi ya ce ma dalla da wannan mutum abdullahi lauka na yi salli minan laili ina ma a ce kuma yana sallar dare ma dalla mana ai ya ji daɗi an nuna masa alheri a ce gashi an jahi za a kai shi har bakin gidan wuta amma sai aka ce a'a kai ba dan wuta ba ne. me ya fi wannan daɗi bishara ce ta kai ba ba ba karka damu karkata da hankali la tura karkata da hankali karka firgita ai kai ba ɗan nan bane kaga ai wannan bishara ce sai yake kuma ina ma yana karawa da sallar dare ai da ko ya samu riba mai yawa kana ibn umar tunda abdullahi dan umar ya ji wannan labari abinda manzo Allah ya faɗa ba da zalika bayan wannan mafarki la yanamu bayan wannan magana ta ma'aikin Allah la yanamu minan laili illa kalila baya bacci da dare sai dan kaɗan sai dan kaɗan tun da sallallahu Allah wasallam ya nuna musu cewa to fa ya kamata a ce kana kiyamul laili tunda ga an nuna maka bishara cewa kai an tsare ka daga wannan wutar Khalal Hassan, Hassan basri yake cewa afdalul ibadati as-salatu fi jawfil layl ibadar da tafi falala ita ce sallah a cikin tsakiyar dare wa yake cewa huwa aqrabu ma yutaqarrabu bihi ila Allah azza wa jal sallar cikin dare ita ce mafi kusancin abin da bawa zai samu kusaci zuwa ga Allah ta'ala wa kala kuma yace ma wajadtu fil ibadati ashadda minha ni ban ga wata ibada da ta kai sallar dare girma ba wa amma man yajidu albarda amma mutumin da yake jin sanyi wa hum ammatul khalqi kuma mafi yawan mutane in ana sanyi sukan ji sanyin kowa yana kokari ya shiga gida ya shiga bargo a sa abin dumi don me ba ya son sanyi mafi yawan mutane fa innahu yushra'u lahum dafu adahu bima yadfa'uhu min libasin ghairi sai ma yace to ai shari'a ta ba su dama fa innahu yushra'u lahum an shar'anta musu daf'u adahu su tunkuɗe abin da suke ji na sanyi cutar sanyi bi ma ya fa'uhu min libasi na tufafi mai ɗimi da za sanya Allah ya ba su wannan wa qad imtana Allah ta'ala ala ibadihi kuma Allah ya goranta wa bayi bi an khalaqa lahum min aswafil bahimati min aswafil bahimati al'anam wa awbariha wa ash'ariha ma fihi dif'un lahum Allah ta'ala ya sanya wa 'yan adam daga suf shine gashin dabbobi da kuma wato fatar su ya sanya da kuma gashin su ya sanya ma fihi dif'un lahum abinda za a dinka tufafi a samu wato dumi da shi a samu dumi da shi kala ta'ala shi sama Allah ta'ala yace wal an'amu khalaqaha dabbobin ni'ima Allah ya halicce su lakum fiha dif'un kuma Allah ya sanya